manuniya. masu tambayoyi game da dokar da ta tsara tsarin tsamo masu laifuffukan da ya kamata idan sun yi laifi a tattage su zuwa gaban hukuma. Sashe na hamsin da bakwai da hamsin da takwas ya ba da nauyi na kama waɗanda suka yi laifi da gurfanar da su a gaban hukumar zaɓe. Duk wanda bai amince ba sai ya je kotu. Game da maganar taka takarar tattagar kujerar shugabancin majalisar da jan tare Najeriya kowa yanzu haka an fara taka takun takaddama. Mu masu biyayya ne muna so mu jira sai lokacin da shugabannin jam'iyyar jam'iyya in suka fito da tsare-tsaren nan za mu yi making intention din mu nan ni da a cikin masu takarar na fi k'a kaga ba alfarawa bace kuma ba a dauko irin wannan tsari tsarin banza a shigar shi madarasa sai a samu matsala tuni ma dai masana siyasa ke cewa ai a sallo irin na mulkin sanata Bola Ahmad Tinubu babu yadda za a ya zama shugaban kasa kuma ya bari wasu su yi mai bambarma yanda shugabancin Bola Tinubu yake nunawa a da inda ya rike mulki ba mai dauke kai bane ya ce sai abin da wasu suka yi akan musamman wa'annan mukamai Waɗannan ba so mun ta muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum a barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin murkushe matsalolin masu yada gulma. Shiri na ɗari da goma sha ɗaya cikin jerin shirin manuniyan da ke zuwa duk safiyar Juma'a cikin hikima. Mai yiwuwa hikimar kuma da hangen nesa ya sa shugabanni a gwamnatin tare Najeriya suka ce shirin tattagar talakawa nan da ake taimaka masa da tallafi ya kamata ya samu gindin zama. Kamar da yadda shugaban shirin na tallafawa gajiyayyu a gwamnatin tare Najeriya Dafta Umar Umar Buba Bindir ya baje bayanin bayyana wa duniya cewa so ake wannan tallafi ya samu zama na dindindin saboda a ta yi wa talakawan Najeriya hidima. To an fara wannan tallafi wa talakawan Najeriya tun dubu biyu da goma sha shida kuma ana ta yi na kan shekara hudu zuwa biyar to a yanzu an zo tafiya kuma an ga amfaninta to in an batta haka an tafi mai yiwa masu shiga yanzu za su watsar da ita su share gaba ke da shi yasa wannan taron da aka gani shine ana so a nunar da takaddun da za ta tabbatar da wannan shirin kan cewa shiri ne na gwamnati wanda take da daurin gindi a national assembly don kar a zuwa ture ta haka kawai me za ka ce shine tasirin wannan shirin eh to na tallafawa talaka kuma kowa ya san talauci a najeriya da take ta yi yawa to shi yasa wannan takardar da ake so a shirya da yanzu a sa mata doka don an ga tana aiki bai kamata a barta haka kawai ta watsa ba mutum nawa ne ya zuwa yanzu ko ka tallafa mawa to ai ita ina safi din tana fanni fanni ne fanni guda hudu so in ka har hada gaba ki da zaka samu kamar muna tallafa mutane eh, miliyan goma zuwa ashirin cikin wannan shekarun da muka yi game da maganar murguɗa magudin zabe da tashin tashin da akan samu kuwa masani a karkokin shari'a barista mai nasarar kogo ibrahim umar ne ya tabbatar da duniya tanajin tattara masu ta'addanci a harkar zaɓe don magance masu hauma hauma sashi na 85 da 114 zuwa 129 kuma ya yi tanajin dokokin laifuffuka na zaɓe wanda a ƙarƙashin nan sashe na 57 da 58 ya ba da nauyi na kama waɗanda suka yi laifi da gurfanar da su a gaban hukumar zaɓe sannan bayan nan aka zo kuma da magana na cewa to duk wannan idan an yi an gama 'yan siyasa suna da dama ko kuma jam'iyya ko kuma 'yan takara uh, akwai hurumi na cewa idan ba su amince ba daidai da sashe na 25 da 26 na dokar zaɓe to za su iya zuwa kotu domin su kalubalanci wannan abun nan da sashe na 29 sakin sashe na biyar ya bada wannan dama duk wanda bai amince ba sai ya je kotu sashe na 29 sakin sashe na shida kuma ya ce abinda kotu ta yanke shine na ƙarshe shine dole kowa zai amfani da shi musamman ma a matakan kotu wanda mutum na iya zuwa in kotu ta farko ba ta yi ba ya ɗaukar ƙara sashe na 230 zuwa na 304 ya yi jadawalin waɗannan matakai duka har zuwa kotu ta Allah isa. Da lamu dai masu sha'awar ganin sun shimfiɗa shimfiɗar shigewa kujerar shugabancin majalisar jantaren Najeriya sun riga sun ɗau azama. Domin kuwa sanata Sani Musan jihar Naija ya ce duk da yake dai yana cikin masu sha'awar nan kujera amma dai bai tabbatar da ya jira jam'iyya don ya bi ta lalama. Mu ne akan gaba saboda za mu bugi kirji mu gaya ma duniya cewa mun ba shi shugaban ƙasa mai zuwa kuri'u da ya fi na ko'ina saboda idan ka duba ba wai yawan kuri ka miliyan biyu uku ba a'a mun ba da miliyan ɗaya da dubu ɗari shida amma an ka dubi pdp da ke bin mu miliyan ɗaya da wani abu suka da ɗago ɗaya ko suka samu akwai bambancin kusan eh, dubu ɗari hudu da saba'in babu sashi a ƙasar nan da ta ba da irin wannan saboda haka ko za mu riƙe mu muka dawo majalisa mu nemi duk abin da kowane sashi zai iya nema muna da iko muna da yanci mu nema kuma bayarwa sai Allah amma kuma mu masu biyayya ne muna so mu jira sai lokacin da ita mu shugabannin jam'iyya suka zo suka fito mana da tsari tsari da yadda za a bi wani mukami zai je wannan sashe wani mukami zai je wannan za mu bi saboda ƙasa ne da ake neman zaman lafiya ƙasa ne da ake neman a haɗa kai za mu jira in suka fito da tsare-tsaren nan za mu yi making intention ɗin mu nan. sai dai kuma shi sanata barau jibrin na jihar kanawa ya ce babu wani kama kame kawai yana ganin dole ya taka wannan takara ta shugabancin majalisar da jan tare na jan don ya fi dukkanin sauran 'yan takarar dama-dama. Ina da bukatar tsayawa takarar neman shugabancin majalisa kuma a shirye nake kuma a ce duk waɗanda suka fito na fi su ƙwarewa kuma tsarin majalisa dama wajen shugabanci magana ce ta ƙwarewa ba magana ce ta kawo wani abu ciki wanda za a ce ko addini ko wani da sauransu kuma in ma haka za a kawo ai mu dinnan da muka fito daga arewa maso yamma mu ne muka fi taka rawa a duk ƙasar nan gabaki ɗaya wajen ba wa ainihin wata shugaban ƙasar ƙura mun ku haka ne wannan kuja tamu ce ba ma maganar tamu ba ce ganin cewa ɗanta shi ya fi kowa ƙwarewa a bai dace an shigo da wani abu wanda kuma zai kawo a akan wannan tsarin ba saboda so muke shugaban ƙasar ne ya sake cin zaɓe nan gaba saboda mun ga abin da yawa jihar Lagos kuma ni da a cin masu takarar na fi ƙwarewa kaga ba alfarma ce, kuma ba a ɗauko irin wannan tsari tsarin banza a shigo da shi majalisa sai a samu matsala ko ba mu romar a nan majalisa ba maganar addini an taɓa samun yanayi lokacin da shugaban masar dattijai David Mark Kirista ne mataimakin sa Ukwar Madu Kirista sannan Patricia ita ba Kirista ce kuma aka zama ganin irin wannan cini ni cana na ya sa masana irin su Dr. Faruk Bibi Faruk gaya wa duniya cewa akwai ta taburza kan neman wannan kujera ta shugabancin majalisa domin ko kowane ɗan ɓangaren wannan ƙasa yana iya nema. Yanda za a yi fafutukan neman shugabancinta zai yi tsauri da yawa. To wannan zai sa watakila za a iya samun tuntuɓe ga irin tsari na karɓa-karɓa da ake yi wanda za a iya cewa tun da ɗan are wa maso yamma ne ya yi sauka daga shugabanci kuma a lokacin dan arewa masu gabas ne ya zama shugaban wato majalisar to kamata ya ce yanzu tun da dan kudu masu yamma ya samu to watakila a nemo dan kudu masu gabas ko watakila ma kudu masu kudu gabas amma saboda takara da za a yi mai karfi za a iya samun wato dan arewa da yawa su nema ko kuma ma ba hankali ma a cikin yarbawan ma wasu su ce suna so na biyu yadda shugabancin bola tinubu yake nunawa a da inda ya rike mulki ba mai ɗauke kai bane ya ce sai abin da wasu suka yi akan musamman wa'annan mukamai in kin tuna a lokacin buhari ɗauke kai ya yayi ce da abin da za a yi a yi aka je aka yi bukola kuma ya zo yana yakar abin to da alama shi watakila tinubu tun ran gini ta ranza ne zai tsaya ya fitar da wato irin abin da yake so kuma ya ba su goyon baya to a nan idan goyon bayansa ya karbu gaba daya jam'iyya ta karba ragowar sun karba za a iya samun wucewa a samu shugaba ba tare da matsala sosai ba amma idan aka samu kuma akwai takaddama kan goyon bayan nasa to tun farko kenan za a kira an fara jan layi tsakanin majalisa da kuma wato gwamnatin zattarwa. To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafi iko cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke domin ku yanzu saura kiris a janye musu dukkanin alfarma. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki hamsin da shida ne ga dukkanin masu muzuran matse mu dafin ikon su yi sallamar sakin kujerin da da su ne dama suke ta faman fankama kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro miliyan da kuka ji a cikin wannan shiri musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muliyoyin da ke sanya darajar manuniya na ta faman ƙara girma. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.